Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan wannan kana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. haka kuma kuna iya kawo ta hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com masu raro assalamu alaikum sarfil hashin gumel tare da baya ko makeri da masu sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yayin da 'yan najeriya suka sake zaɓen shugaba muhammadu buhari a karo na biyu ko menene manufofin gwamnatinsa a karo na biyun za mu ji bayanai haka kuma za ku ji cewa manazarta a harkokin zaben najeriya sun fara gabatar da kurakuran da aka fuskanta a zaben da ya gabata daga bisani kuma za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku tambayar mu ta yau ita ce me kuke sa ran gani ya faru a shugabancin buhari karo na biyu wato next level lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama domin a sha labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kiri. Yau Alhamis ne babban lauyan gwamnatin Isra'ila ya sanar da aniyarsa ta gabatar da zarge-zargen rashawa masu tarin yawa a kan Firaminista Benjamin Netanyahu a gaban kotu. Wani lamarin da ka iya kawo ƙarshen shugaban a siyasance. Babban lauya Abichai Mandelblit ya sanar da hakan ne bayan ya kwashe shekaru biyu yana gudanar da wani bincike sai dai babu wani karin bayani akan batun nan take amma mandebelt ya ce yana da niyyar neman shawara daga 'yan sanda akan gabatar da netanyahu a gaban doka bisa zargin cin hanci da rashawa da cin amana duk wani zargi da aka gabatar a kan Netanyahu a yanzu shine zai zama na farko a tarihin Isra'ila da aka zargi firaminista na kasar mai ci akan aikata babban laifi. Netanyahu da ke yakin neman zaɓe ga dangadan ya karyata wannan zarge-zargen. An shirya liyafar rana ta manyan mutane a katafaren otel din na metropole aka kuma shirya wani bikin sanya hannu da shugabannin amurka wato donald trump da na koriya ta arewa kim jong-un za su yi a kan yarjejeniyoyi da za su sanya hannu a kai amma kuma a cikin gaggawa an soke duk bukukuwan guda biyu kafin yau alhamis abinda ya kawo ƙarshen taron koli na biyu tsakanin shugabannin manyan ƙasashe ba tare da shiri ba trump ya faɗa cewa dole ne mutum ya kasance a cikin shirin tafiya a kowane lokaci ya kuma ce da ya sanya hannu a kan wata takarda a yau ya ƙara tabbatar da cewa mun shirya ma takardu da za mu sanya hannu trump ya faɗa cewa kim ya buƙaci a ɗage takunkumi a kan da aka sanya wa ƙasarsa baki ɗaya mu kuma ba za mu yin hakan ba abinda trump ɗin ya bayyana kenan a wani taron manema labarai wanda ya yi a birnin hanoi bayan tattaunawa da wato kim ya lalace shugaban na amurka ya kuma faɗi cewa koriya ta arewa na niyyar wato dakatar da shirinta na kera makaman nukiliya amma dai ya nuna cewa amurka dai ba za ta iya janye wannan wato yarjejeniya ko kuma takunkumi da aka ɗora ma ita koriya ta arewa din ba ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc limaman cocin katolika a sudan ta kudu na bayyana damuwarsu a kan makomar yarjejeniyar zaman lafiyan kasar da aka sanya wa hannu a bara limaman sun faɗa a wata sanarwa yau alhamis cewa sun yi marhabi da yarjejeniya a matsayin mataki na gaba ko da yake ainihin halin da ke da ake ciki a wurin yanzu yana nuna cewa yarjejeniyar bata magance musabbabin rikicin na sudan ta kudu ba in ji sanarwar limaman shugabannin na katolika dai sun kuma ce ana ci gaba da keta haƙƙin bil'adama ba tare da hukunta masu aikata laifi ba ciki har da fyaɗe da bazuwar cin zarafin mutane da satar kayan jama'a da kwace filaye da dukiyoyi na fararen hula a sudan ta kudu babu wata aniya ta samar da zaman lafiya a tsakanin shugabanninmu yada kalaman kiyayya na ci gaba da karuwa ga kuma neman daukar matakin ramuwar gayya tsakanin al'ummominmu a cewar limamin cocin gwamnatin shugaba salva kiir da babban kungiyar 'yan tawaye da tsohon mataimakin shugaban kasa rick mashar ke jagoranta da yawancin kungiyoyin 'yan bindigan kasar ne suke sanya hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya don kawo ƙarshen yakin basasar sudan ta kudu da aka kwashe shekaru biyar ana yi kasar pakistan ta sako matukin jirgin saman yakin indiya bayan harbo jirgin a farkon wannan mako a yankin kashmir da ake takaddama a kai prime minister imran khan shine ya sanar da hakan a yau alhamis a wani jawabi da ya yi wa majalisar dokoki cewa pakistan za ta sake wani kwamandan matukin jiragen yaƙi na saman india da ake kira abinandan vatanam a gobe juma'a a wani matakin isani na zaman lafiya ga makwabciyar kasar mai makaman nukiliya ya ce a cikin mu ta son zaman lafiya yana sanar da cewa gobe juma'a ne kuma matsayin mataki na farko wurin buɗe wani tattaunawar zaman lafiya da pakistan pakistan za ta saki jami'in sojan sama na indiya ba tare da an ci gaba da tsare shi ba tashin hankali tsakanin kasashen biyu masu mallakar makaman nukiliya dai ya kai ga rufe jiragen saman pakistan lamarin da ya sa dubban fasinjoji suka makale a kasa ta pakistan Baba ya kuma kirki ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi amfani da kalmar next level a yakin neman zabensa wato mataki na gaba. Me kuke sa ran gani ya faru a shugabancin Buhari karo na biyu? tambaya kenan da muke son jin amsar ta daga gare ku da zarar mun buɗe layukan wayar mu kuma ga shimfiɗa daga Nasir Adamu kaya ya haɗo mana kan wannan batu. I can assure you that we will see a country moving to the next level. bayan karbar takardar shaidar lashe zaɓe karo na biyu shugaban najeriya muhammadu buhari ya nanata logar kamfen ɗinsa wato next level mataki na gaba da gwamnatinsa za ta ɗauka zai tabbata our government will remain inclusive and our uh, doors will remain open matakin ko ba mamaki kamar yadda ya ambata ya hada da sanya hannun kowa cikin gwamnatin da gargadi ga gujewa aibanta abokan hamayya kuma abokin hamayyarsa Atiku Abubakar da ya ce suna da abu iri daya wato muradin kaunar ci gaban Najeriya duk da bambancin ra'ayi da ke tsakanin su Janar Buba Marwa da ke cikin masu karɓar sakamako na shugaba Buhari ya yi karin bayani kan wannan mataki na gaba da ya hada da abun da ba kammala a baya ba musamman ma lamarin tsaro. Duk maganar da ya fitar ya furta cewa ga ayyukan da zai yi zai yi su kuma zai ninka na farko farko maganan tsaro ne na san wannan karo in ya shigo maganan boko haram za a gama da su baki daya da dan allah na biyu maganan ainihin gwamnati su maganan lantarki tituna hanyoyi hanyoyin jirgi duk yanzu za a gama gyara su. Mutane da aka zanta da suna fatan samun garan bawal a mukaman gwamnatin don kawo mafi kwarewar jami'ai a bangarori daban-daban. Sunana barista Abubakar Aminu Kurawa shugaban kungiyar matasan lauyoyi ta arewacin Najeriya. Yadda fa aka ce next level din nan to ya zama next level din. Ba wai kawai an yi shimfiɗa a baya yanzu a zo kuma shi shikenan wa'ancan mutanen da suka zo suka mamaye shimfiɗa kuma a ƙara zuwa a ƙara ganin su ne dai kaga next level din bai yiwu ba kenan ya kamata yadda aka san shi jarumi mai jajircewa mai yaƙi da cin hanci da rashawa mai son kyautata wa talakawa to a wannan karo lallai ya kamata a ga buhari yana wannan kokarin tabbatar da irin wannan aƙidu nasa domin gaskiyar magana a baya akwai korafe-korafe da da gurin mutane na ganin cewa yadda aka zaci zai yi ba haka ya yi ba duk da haka kyauta masa zuwa a kara sa to lallai ya kamata ya duba wannan dama da aka kara bashi ya kuma yi wa mutane abubuwan da suke hankoran a yi musu tun a baya suna na kwamarat aliyu aminu waziri a ɗaya daga cikin ɗan gwagwarmaya na arewacin najeriya da kasa gaba ɗaya canji domin canji matakinta ne tun daga farko canjin yasa aka zaɓe ta ina kira ga shi kansa shugaban ƙasa janaral muhammadu buhari wallahi tallahi ya kamata ya kalli talakawan najeriya ya nuna sun gamsu da shugaban kasa sun gamsu da tafiyansa sun gamsu da mu'amalarsa to ya kamata lalle ya juya ya kalli waɗanda suka gamsu da shi a samu sauƙi hanyar cin abinci a samu sauƙi ta abubuwa da suka tsananta wajen maganar talakawa lalle ya kamata shugaban kasa ya gyara economist dinsa. yanzu dai za a jira ga yadda alkiblar gwamnatin za ta karkata gabanin sake rantsar da shugaban a ranar 29 ga watan mayu nasiru adamaili kayan murar amurka daga abuja najeriya To da a gaida Nasiru to kada an manta da wannan akan wannan batu za mu kira an buɗe muku laika ku kira ku faɗa mana ra'ayoyinku. Wato me kuke sa ran gani ya faru a shugabancin bahari a karo na biyu. To shin wani kurakurai ne aka fuskanta a babban zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da aka gudanar a Najeriya? Zainab Babaji ta bi batun wannan lamari inda ta zanta da wasu manazarta a zaben da ya gabata. Bayan kammala zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya a Najeriya, manazarta harkokin yau da kullum sun fara gabatar da kurakuren da zaben ya fuskanta da ba da shawarwari don kaucewa matsalolin a zaɓuɓɓuka masu zuwa. A cewar Shamaki Gad, jami'i a hukumar kare muradun 'yan Adam ta Center for Advocacy, Justice and Rights, jama'a sun fito don gudanar da zaben. Gaskiya namun ce jama'a sun yi kokari su fito don su yi zaɓe, amma damuwan da muka saba ganin a da na INEC kafin jega shine muke sake sama wannan zaben da aka yi. Misali, mutane sun riga ma'aikatan inec zuwa da su a zuwa venue din election an zuwa wayan soja dai card reader din da aka kawo ba su aiki copas ma wato masu bauta kasa da aka ɗauke su aiki wayan su ma ba su san ma me ya kamata su yi ba ko ba su samu training da kyau bane ko kuma rashin bayar da hankalin su ne dai mu dai mun gane cewa akwai damuwa da su to a wayan wajajen kuma da ake gan kaman misali akwai voters kaman 150 sai a kawo takardun zaɓe kamar hamsin ko ɗari ba ma maganan zagan da ake wa su hukumar eh, inec da masu sauro su poli da su sojoji da aka ce sun sa hannu a cikin siyasa da bai kamata ba so fatanmu na cewa zaɓen gaba shi shugaban kasa dai amendin wannan electoral act da bai samu yayi kafin wannan zaɓen ba shi ma alhaji umar shattiman bukur da ke sharhi kan lamura ya karfafa jama'a ne da su rika fitowa don gudanar da zaɓe na farko mutane ba su fito sosai sun yi zaɓe ba kuma su inec uh, officials sun ce mutanen da suka rajista ba duka ne suka fito suka kada zaɓe ba sannan na biyunsa an samu korafe-korafe akan maganan card reader tuna roƙon hukumomi da allah su yi amfani da wannan ƙorafe-ƙorafen domin a gyara na gwamna yan wa najeriya a fito a yi zaɓe mu fito mu zaɓi shugabannin da za su mana aiki shugabannin da suka dace da mu shugabannin da suka kawo za su kawo mana ci gaba a ƙasarmu najeriya da zaman lafiya a yi zaɓe kuma lafiya kwanaki biyar bayan kammala zaɓen hukumar zaɓe mai zaman kanta ba ta sanar da sakamakon zaɓen sanatoci da wasu 'yan majalisun tarayya a jihar plateau ba Daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau Bulus David ya danganta matsalar da rashin iya gudanar da aiki musamman a bangaren wasu 'yan yi wa hidima ƙasa da hukumar INEC ta basu aikin. A nawa gani yawancin wayan da ake amfani da su musamman kamar su 'yan NYC idan ana so a ci moriyansu a lokacin zaɓe ba lokacin zaɓe ne za a kira su a zuwa musu training ba lokacin da suke kam a sa wani schedule na training wa NYC a koyar da su yadda ake gudanar gudanar da zaɓe duk wanda ya gama daga camp din ya riga zama kamar ya iya wannan zai gudanar da wannan aiki din amma idan an zo lokacin da ana so a yi amfani da su ne sai a kira su ku zo ku zo mu ba ku aiki ana ganin cewa sun yi makaranta su yi aiki din nan kin ga zai zama da wahala a bangaren tsaro kuwa wanda a lokuta da dama ke zamowa matsala bayan gudanar da zaɓe Alhaji Lawal Baba Otu da ke ba da shawara kan harkokin tsaro a ajasta Arewa ya ce yawaitan shagunan da ke sai da magunguna da kwayoyi na taimakawa wajen yawaitar tashe-tashen hankula bayan zaɓe. Gwamnati in ta yi sakaci ta bar shagungunan magunguna suka yawa to za a samu tashin tashina na tashin hankali da na rashin ladabi da na rashin biyayya da na rashin da'a a lokacin zaɓe. Amma idan aka samu aka yi maganin waɗancan abubuwa to babu wanda zai sha wani magani ko ta kwaya don yi rashin hankali a lokacin zaɓe. Masu fashin bakin na fatar hukumomi su magance matsalolin don samar da zaɓe mai tsafta a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji, me kuke sa ran gani ya faru a shugabancin Buhari karo na biyu ko na ce next Level"? In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kafin nan a shakata da wannan waka da ke bes Yeah. Hello, ni shata kuma shi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla ga kiranmu na farko ya fito daga Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna? Ok, sunana ya Suleiman maɗaci karamar hukumar Kauru, jihar Kaduna. To ya Suleiman me kake sa ran ganin ya faru a next level? da aka shiga yanzu kuma za a shiga? ga harkan tsaro a arewacin Najeriya ya canza mhm. musamman wajen da ake samun matsaloli irin kamar hanyar birnin gwari zamfara zuwa su abin a arewa maso gabas din Najeriya ya kamata shugaban kasa da Allah ya kara kaimi wajen tabbatar da tsaro a arewacin Najeriya. bayan haka da Allah ya yi ma gwamnati shekaran bawul dukkan ministocin nan ya kore su ya sake sanya wasu wasu kuma wanda ake tunanin mutanen kwarai ne ya kamata a ce abu na su kuma da Allah shugaban kasa ya sa baki a game da waye kamata daɗa shi shugaban majalisa dan ganin in majalisa tana kawo tarnaƙi ba abu da talaka zai gani a ƙasar nan daga karshe ina yi wa ƙasa na da kuma shi shugaban kasa fata alkhairi Allah shi taimake shi Allah ya dafa mu shi ya to amin malam ya usul mun gode kwarai da gaske da wannan abubuwa da ka zayyano sai dai batu ɗaya da kai magana akan shine batun shugabancin majalisa to ai ba shugaban kasa ba ne ke nada shugaban majalisa ba to ga wani dai kira ya zo daga Kaduna da wani ne aka layi daga Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amin wa alaikum salam Sharfilu Hasim Gumal barka da yamma yawa baka ka dai Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya To Alhaji Musa me kake sa ran ya faru a next level da za a shiga To To alhamdulillahi wannan best level day da wuce fatan za mu shige shi muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa a shige shi a sa ko mu 'yan Najeriya muna farin cikin akan cewa muna roƙon Allah Allah ya sa zaben Muhammadu Buhari shine mafi alkhairi a gare mu. Na biyu su kuma muna fatan kaman abubuwan da yake faruwa dangane da jihar Zamfara da na kaduna birnin gwari da hanyar abuja to ya kamata shugaban kasa ya dauki mataki akan wannan al'amari kuma kamar mu mutanen jihar kano kaga ya kamata a ce shugaban kasa kamar tun da mu ne muka fi kowa ba da kura a najeriya to a tabbatar da kamfanonikan mu wanda obasanjo ya kashe mana muna kira da shugaban kasa ya zo ya gyara mana wannan kamfanonika ko da ba a tashe su daga ba ko da guda talatin aka tata domin ci gaban mu da karshe ne muku fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace Alhaji Musa Garuwa ta lafiya to Alhaji Musa mun gode kwarai da gaske da wannan wannan gudunmawa ta ka bar mu je katsina wane ne akan layi a katsina umar da to malam umar me kake sa ran ganin ya faru a next level idan an shiga abin da nake sa da zai faru abin da ya faru a baya na jin daɗin da shugaban kasa ya bamu hmm. ne dai za mu ƙara bi arewa da fatan allah zannar da kasan mu lahiya To amin mun gode kwarai da to malam Umar mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. To ga kira ya zo mana daga Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi? To malam dan kashe rediyon ka na Bauchi da Allah dan kashe rediyon ka sai mai magana. Ai na gudu. Yawa ya sunan malamin daga Bauchi. To dan madaki me kake sa ran ganin ya faru a karo na biyu eh, ko kuma mataki na gaba? da eh, farko tukuna ina da najeriya fatan alheri hmm. sannan kuma ina tuna ba buhari kan cewar wannan harkokin tsaron nan dole sai ya duba eh, da shi soja ne ya san matsayin daga komandodi da ko daga ne to shi ne hmm. canjin da ya kamata da ake abun da ya tsayawa haka huta lafiya alhamdulillahi to da lamun gode kwarai da gaske da wannan kira naka bari mu je kebbi wani aka layi da kebbi To, kuna magana daga da Isa Bakanike a garin Bubuce. Isa Bakanike to muna sauraron ka. Me kake sa ran ganin ya faru a mataki ne? shawara ne a kan idan Allah Ubangiji ya sa ya koma duk wannan da suka munafurce shi ya kore su daga majalisa. Kamar suwa kenan. Kamar irin su ministoci da wayanda ba su da adalci din nan. A zaɓar mana shugabanni na gari wayanda za su ceci ƙasar mu Najeriya baki daya. to akwai wani takamaiman abu da kake son ka ganin sun mai da hankali aka kamar tsaro ko tattalin arziki ko wani abu da ya shafa haka eh, eh, ya kamata saboda muna makwabtaka da jihar zamfara akwai matsalolin barayin shanu da sauransu muna son su ma da allah a kula da su sosai a magance mana su to malam isa na ba mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka bari mu koma kaduna wani ne akan layi daga kaduna Fila Gumal barka da lafiya. Yawa barka dai, wake magana. sunana murtala ina kiran ku daga garar gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala zan so in ji me kake son ganin ya faru a mataki na gaba na shugabancin shugaban najeriya muhammadu buhari yawwa to mataki da muke so mai girma shugaban kasa ya fara hmm. shi ne ya kara mu arewa saboda wancan siyasa da ta gabata mun san cewa kuma mun yi uzuri cewa akwai wasu yanki da aka dan musu ayyuka fiye da arewa to muna roƙon Allah ya sa ya arewa mu ma ya ƙara a raba dai kowa dai na yanki a san an musu adalci a yi mana ayyukan nan maganan tekun na dai a ci gaba da yi da sauran hakomai insha hmm. Allah da fatan za ku tashi lafiya. To Murtala mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka bari mu je kanan dabu wani ne a Kano. Hello. Yawa muna sauraro ya sunan malama. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Sunana Umar Abba daga Kano. To malam Umar muna sauraron ka. Yawa. na ce wai ma'ana next level din shi mu gane ba to na ba shirin na ba duk da abin da ya gama da aka yi magana next level wato wanda ya ya fara mm. wato kana ganin cewa ba a yi wani abu a karan farko kuma mai aiki da aji mataki na gaba abinda kake son ka ce kenan eh mana to ai jama'a suna gani in yayi ko to muna sauraron ka ai ra'ayinka muke ji shi ne yake cewa to menene na sabon yake nufi na baya da alkawarin ya dauka menene ya gama shi zai kara nan gaba wa kamar yadda ka ji wasu na cewa akwai abubuwa da aka tsaro wasu sukan ce an samu ci gaba fannin tsaro da tattalin arziki da dai sauran wasu abubuwa to baka ganin cewa duk ayyukan da ya yanzu kamar wanda ya kira na baya da ya wuce ina jin martala ne ya yi magana cewa akwai ayyuka da aka yi a kudancin najeriya a zo arewa a yi irinsu to duk wannan ba su gamsar da kai ba a to gode abin da muke gani zai hana zuba ga komai ba wahala tituna ba ruwa ba wuta kullum talaka wahala ki sha ga karin mai ga karin mm. aikin hajji duk wannan da kanmu muke akan bayi wallahi to malam umar mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa ka to yanzu bar mu je jihar Niger wani ne akan layi daga Niger Assalamu alaikum Amin wa alaikum salam ya suna malam Mai magana Alhaji Muhammadu Sani Abdul Wahabu daga Kayin jihar Niger Nigeria to alai sani muna sauraron ka menene kake fatan ganin ya ah. faru ga fata na nama najeriya fatan zaman lafiya na farko hmm. na biyu ina bukatan ina ba mai girma shugaban kasar shawara ainihin gidan nan da aka bai wa dangote tsakanin kaduna da birnin gwari da kuma tsakanin huntuwa da birnin gwari hmm. ya kasance a buɗe wannan hanya a yi aikinta wannan ma zai kawo sauƙin ainihin robbery da kidnapping da ake a kan wannan hanya. Hmm. Sannan hmm. an gani da magana ta biyu. Mm-hmm. Matakan tsaro a matsa da su a kan wannan hanya domin a ga cewa an shawo kan wannan lamari. To Allah ya sanar. Hmm. shawara ta kenan da fatan za a tashi lafiya. Naku Alhaji Sana'u da Wahabu daga kayan jihar Niger a Najeriya. to ma da lamun gode alai sani da kuma kiran kama ka karshen lokaci ba damar daga wayoyinku sai a ci gaba da kiran mu gobe ma rana ce idan allah kai mu za mu buɗe layin ba ku domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe hudu saura minti shida na yamma yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Fulham da ke ƙasar Ingila ta kori mai horar da 'yan wasanta Claudio Ranieri tare da baiwa Scott Parker aikin na riƙon ƙwarya. wasan raneri ta karshe a kungiyar ita ce ta gasar premier a jiya laraba sa'adda southampton ta doke ta da ci biyu da nema lamarin da ya tura kungiyar a matakin ta sha tara a can kasan teburin gasar ta premier tare da tazarar maki goma tsakaninta da siradin faduwa daga gasar yayin da ya rage saura wasanni goma Ranieri dan kasar Italiya mai shekaru 67 ya soma aikin horar da 'yan wasan kungiyar ne a watan Nuwamban da ya gabata bayan da aka sallami slavisa jakanovic inda ya buga wasannin gasar lig goma sha shida amma kuma ya galaba a wasanni uku kacal daga cikinsu kocin ya jagoranci kungiyar leicester ta lashe gasar premier a shekara ta 2016 to amma kuma kungiyar ta kore shi watanni tara kacal bayan samun nasarar a ingila din kuma wata kotu ta daure mutumin nan da ya so hallaka wani masoyin kungiyar liverpool kafin soma wasan kusa da ta karshe ta gasar zakarun turai simon mastrelli ɗan ƙasar italiya daga rome ya karbi laifin kai farmaki ga sian cox ɗan shekaru 53 inda ya bar shi rai kwakwai mutu kwakwai tare da yi masa mummunan rauni a kwakwalwarsa kafin wasan liverpool da as roma a watan afrilun da ya gabata kotun ta yanke wa masreli hukuncin daurin shekaru uku da rabi rahotanni sun ce cox wanda ya sami mummunan rauni a kwakwalwarsa yana samun sauki a asibiti tsohon jami'in hukumar kwallon kafar kasar zambia boniface mwalemu ya tabbatar da cewa zai ɗaukaka ƙara akan dakatarwar da hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato fifa ta yi masa tsawon rayuwarsa hukumar ta fifa ta ce ta sami muwalemo da laifin karɓar rashawa wanda ya saba wa dokokin hukumar haka kuma an ƙara masa da hukuncin biyan tara ta kuɗi da su ya kai dala amurka dubu goma hukumar ta fifa ta dakatar da muwalemo tsohon ma'aji kuma tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallon zambia daga dukkan lamuran wasanni tsawon rayuwarsa biyo bayan wani bincike da aka soma akan lamarin lamarin tun daga watan oktoban shekara ta 2017 duk da yake ya musanta zargin aikata laifi a najeriya kuma kungiyar kwallon kafar kasar niger tornadoes da ke jihar niger a arewacin kasar ta ba da sanarwar rasuwar tsohon shugabanta yusuf dauda a daren jiya laraba sanarwar da kungiyar ta wallafa a shafinta na intanet ta ce yusuf dauda ya rasu ne a gidansa da ke mina babban birnin jihar yana da shekaru 61 bayan gajeruwar jinya an yi jana'izar dauda wanda kuma tsohon shugaban hukumar kwallon hannu ne ta najeriya a yau alhamis murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya To a gaida Murtala da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. yau alhamis ne babban lauyan gwamnati isra'ila ya sanar da aniyarsa ta gabatar da zarge-zargen rashawa masu tarin yawa a kan firaminista benjamin netanyahu a gaban kotu wani lamari da ka iya kawo ƙarshen shugaban a siyasance babban lauya abichai mandelblit ya sanar da hakan ne bayan ya kwashe shekaru biyu yana gudanar da bincike sai dai babu wani karin bayani akan batun nan take amma daban da belt ya ce yana da niyyar neman shawara daga 'yan sanda akan gabatar da netanyahu a gaban doka bisa zargin cin hanci da rashawa da kuma cin amana limaman cocin katolika a sudan ta kudu sun bayyana damuwansu akan makomar yarjejeniyar zaman lafiyar da aka sanya hannu a bara limaman sun faɗa a wata sanarwa a yau alhamis cewa sun yi marhabi da yarjejeniyar a matsayin mataki na gaba ko da yake dai ainihin hali da ake ciki a wurin na nuna cewa yarjejeniyar bata magance musabbabin rikicin na sudan ta kudu in ji sanarwar limaman cocin katolikan ba kasar pakistan ta sako matukin jirgin saman yaƙi wato saman na yaƙi na indiya bayan an harbo jirgin a farkon wannan mako yayin da yake gittawa a yankin kashmir da ake takaddama a kai firaministan pakistan imran khan shi ne sanar da hakan a yau alhamis a wani jawabi da yawa majalisar dokokin kasar to madalla da takaitattun labarin mu ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za ku iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa da kuma da kuma shafinmu na facebook yanzu a madadin baba ya koma makeri da ya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau mr voitek da aka fi sani da zanga-zanga nisar fili hashin gumel nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum